ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun dora za ka gan shi a kai mun gode